wayanda yau muka nuna muku shine wayannan mutane ko kuma kungiya masu safarar uh, mutane to shi wannan mutum da ake kira adelaja wanda yake kuma wani pastor ne a wani coci da ake kira liberties christian center a nan ibadan wannan mutum da ma'aikaci ne a banki har ya kai matsayin senior manager a shekaru 2006 na uh, tsammani aka kore shi aiki akan kuma samun laifin da samun shi da aka da laifin watan fraud yaudara da abin a wannan banki wanda ke kuɗi masu yawa to magana shi ake magana ma yanzu magana na hannu efcc to bayan abin ya dan lafa sai ya zo na ya buɗe wannan coci sai kuma yana cikin wannan ya buɗe wani travel agency a nan cikin ah, ibadan to a lokacin ne ya samu wa'annan wa'annan matan sai ya ce musu ai akwai hanyar aiki a kuwait saudi arabia da wa'ansu da kasashe na larabawa ce aikin gidan mai aikin asibiti aikin makarantu da sauransu ya je ya musu takarda na jabu aka tura su a wata ƙasa da ake kira kuwait suna sauka a airport sai wani ya zo mutumin ethiopia ne suna shi ibrahim o abraham sai ya zo ya anshe su airport to bayan dai sun dan nisa sai ya ce su kawo passport suna kai passport din sai ya kai su wani gida sai ya aje ya ce to ai yanzu nan kun zo aiki ne in kuna neman hutu na samun zaman kanku yanzu sai kun yi aiki na contract shekara biyu ya buɗe da suka ga yan afirka da yawa har da yan ghana da yan saleon kamarun da sauransu su ma ciki shi ta wannan waje da kuka zo duk aikin da kuka gani shi za ku yi babu wani zaben aiki da sauransu a to ai ba abin da muka yi kenan da pastor ci don shi ku bari ku bani dama da Allah in yi waya in gaya ma wannan pastor suka ce a to ai kuma dangantakan da shi yanzu a Najeriya ya kare sai da munan yanzu an zo Kuwait to wajen ne ita wannan ta ce gari ya waye sai aka kira wuta ta zo ta ga wata tsohuwa aka ce ta shiga mota ta suka je wani wuri aka kai ta wani gida hawa hawa bai hawa uku to wajen ne aka ce to kai za ka yi aiki daga sama har ƙasa to wuce da ta wanke toilet ta wanke komi da komi in ta tashi aiki da asuba karfe biyar ba ta samun hutu sai wajen karfe shida eh, da yamma aikin gidan kuma ta ce muna idan suka zo bayan sun ci abinci ba mai bata sai dai in abinci ya rage in an kirawo ta wanke eh, wanke wanke din za ta ɗibi wannan abinci tana ita mara samu ta ci to wai yaya kuka yi kuka sami waɗannan mata daga can ƙasar kuwai aikin ɗan sanda aiki ne na kwakwalwa da kuma zuciya to ka san da yake shi tuhuma komai abin ka sai an kure ka to cikin da haka muka yi kuma da muka gane cewa a Iraq suka ko kuma suna wajen Persian Gulf da kuma Middle East to wajen da muka fara bincike irin dai wannan shirin da muka yi ba zan gaya muku ba amma an an same su shi mutumin na nan yana ta magana ya ga cewa ga su an kawo su Najeriya to kun tura ne daga nan Najeriya aka ta kasar Kuwait aka kawo su Najeriya wannan kuma sai ka bari tunda shi akwai sirri cikin kowane aikin da ka yi ana ku bincike shi wannan pastor din da kuka kama wato shina safarar wannan mutane dama binciken ku ya nuna cewa aikin sani ne da kanshi a karkace ya amince cewa ya san da wannan abu misali jiya kamar haka duka yara na wanda ake gara kwaba operatives suna airport muka ta irin bin samun jirgin a lokacin ya taso daga kuwait muna na muna bindiga har ya sauka a istanbul turkey muna nan muna gani lokacin da ya taso mun san lokacin da ya taso ana bi har mun san lokacin da ya sauka duk muna da wayannan na'uran to da ya sauka kuma yaran Allah sa yaran muna can suka dauko suka kawo na ba da umarni iyayensu su zo a dauka a ba basu amma shi wannan passport za mu kai shi kotu before i left nigeria i was told it was office work i would go and do in kuwait but on getting to kuwait it was housemaid job daya daga cikin matan ta ce kafin ta bar nigeria an ce mata aikin office za ta yi a kasar kuwait amma da ta je kuwait aka gwada mata aikin gida they told me before i left i'm going to look after the babies and the old woman so they took me to saudi arabia wannan mata ta ce an gaya mata ce cewa za ta kula da jarirai da tsofaffin mata daga nan sai aka kai ta kasar saudiya inda aka kai ta hidima a wani gida i explained to them that what you are going to do in kuwait now is an helper job you will do it for a short time shiko pastor adelaja wanda ke da kamfanin ɗaukar matan ya ce ya gaya musu cewa za su yi aikin hidima na gajeren lokaci ne kafin su fara aikin dogon lokaci matan dai sun gode wa kwamishinan 'yan sanda na jihar oyo alhaji muhammad musa Musa Katsina game da ceto su da ya yi. Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Wani zance sai mawaka, amma baki bai